Nombre de votants 5 512 Shugaban hukumar zaben jamhuriyar Nijar Metar Isaka Sunna kenan a ɗazu da hantsi yayin da yake bayyana sakamakon zaɓuɓɓukan da aka gudanar a ranar Lahadin da ta gabata a nan Nijar. Bayanai sun yi nuni da cewa daga cikin 'yan takara 30 da suka fafata a zaben shugaban ƙasa, bazun muhammad na pnds tarayya ne ke kan gaba da ƙuri'u miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da saba'in da tara da ɗari biyar da arba'in da uku yayin da muhammad usman na rdr canji ke bi masa da ƙuri'u dubu ɗari takwas da goma sha ɗaya da ɗari takwas da talatin da takwas abin da ke nunin za a je zagaye na biyu kasancewar babu wanda ya sami sama da kashi hamsin daga cikin ɗari na ƙuri'u dr aladuwa amada shi ne mataimakin shugaban hukumar zaɓe ta seni alƙalman da muka faɗi yau da sahe daga runhuwar zaɓe suka zo sun kwatamta ke kamar inda kundi ya tsaya in kana so ka huce gaba ɗaya sai ka samu um, kishi hamsin da ɗaya cikin ɗari to alƙalman da muka huto babu wanda ya samu wannan kenan muna in insha Allahu za a je zagaye na biyu na zaben shugaban kasa mai wannan kotu ce ta koli wadda ake ce mata a harshen faransanci kurkonsonel ita ce yau yanzu nan da sahin nan zama mika mata duka aikin da muka yi ita za ta tace ta diba ta gani mene kuma ita za ta fito ta ce to tunda a dokance an ce sai mutum ya samu kashi 51 cikin 100 kan nan ya huce zagaye na kwari tunda ba a samu wannan ba za a yi zagaye na biyu jam'iyyar pendes tarayya ta bayyana gamsuwa da wannan sakamako duk da cewa bata cimma gurinta na lashe zaɓe tun a zagayen farko ba kamar yadda sakataren harkokin zaɓenta abubakar sabo ya bayyana muna yi maƙin nijar duka godiya bisa ga an kai zaɓe cikin lamu lahiya an ka kare shi lamu lahiya abinda waɗansu sun kai dibin za a yi ba a same shi ba mu yau alhamdulillahi tunda mun ka mai da ƙyan adawa dole sai da sun kai su yaƙi ku kawo kenan amma mu dama mun san zaɓen Nijar duwar an kai sai an ta deuxième amma ba su yi ba su kamfe ba abinda sun kai na kaka za su hana mana da zamtar mu deja mun gode da wannan eh, situation kin da ta faru su ma dai yan adawa sun bayyana gamsuwa da wannan sakamako wanda a cewar Ibrahim Mamman na jam'iyyar MPN kishin kasa ta kawancen CAP 2021 alama ce da ke nunin yan kasa sun amsa kira al'ummar Niger ta gwada mutane da al'umma ce mai mutunci duk abubuwan da aka yi saboda wannan wuce da aka so a yi da ƙarfi a ta yi zagaye na farko a kada duka jama'a bayan kuɗin da aka kashe bayan tsoron da an ka bada bayan mutanen da aka walakantar da su duka al'ummar zamu ta ta yi tsaye ta kiya sai an je zagaye na biyu wannan abu albon alfahari ne gare mu muna gode ma eh, al'ummar Nijar muna so yadda suka yi tsaye suka tare muna so su yi da aiki saboda kuma jiya an ka kashe shi me yake da saura sai an yanke mai kai ko a bangaren zaben yan majalisar dokokin kasa ma jam'iyyar PNDS mai mulki ce ke kan gaba da kujeru kimanin 80 daga cikin 166 sai model Lumana mai kujeru 19 yayin da MPR Jamhuriya da MNSD nasara kowace ta samu kujeru 13 jam'iyyar CPR inganci na da kujeru 8 sannan RDR canji na da kujeru 7 yanzu kam hankali ya karkata wajen kotun tsarin mulkin ƙasa wacce yake da hurumin tabbatar da sakamakon waɗannan zaɓuɓɓuka ko kuma ta watsar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.